Thank you.

Aliya zazzage Aliya mutuntaje Aliya zazzage Murta mutuntaje Aliya zazzage Aliya zazzage Dole ne a samu ala Aliya ba mu tsallake aka lura we want justice mazaka we want justice justice justice we want justice ƙariyar

lafiya zazzake lafiya zazzake lafiya zazzake lafiya zazzake lafiya zazzake kamo ga lafiya zazzake gwamnan firi zazzaki gwamnan firi zazzaki gwamnan firi zazzaki ji gwamnan firi zazzaki kowa da kowa ya ji gwamnan firi zazzaki gwamnan firi zazzaki gwamnan firi zazzaki gwamnan firi zazzaki gwamnan firi dama assalamu alaikum wa rahmatullah da aka ga an fito kuma nan ne za mu isar da sakonmu yanzu za mu ba da magana da dakta domin ya isar da da muka zo da jina a karmaka Allah bismillah ma ala ala allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na san ba shi ne karin farko na muka zo wannan wuri na ma'aikatar shari'a ba ma'aikatar da aka kafa ta musamman saboda ta kare mutuncin shari'a na'am shari'a iri-iri ce irin wannan shari'ar da ake tafiyarwa a najeriya ana ce mata kanun irin kuma shari'ar da musulunci izo da ita ana ce mata shari'a amma abin da muka fahimta shine ne Ba yanda za a yi ɗan adam ya rayu Ba yanda za a yi ɗan adam ya zauna lafiya Ba da za a samu kyakkyawar rayuwa matukar ba a bin shari'a kowace iri ce wa'annan kasashen da muke gani kamar sun ci gaba ai sakamakon suna bin wata shari'a ne ko da ba ta Allah subhanahu wa ta'ala ba ce ana iya dan samun dan wani kaso kaɗan na kyawun rayuwa to ina kuma ga ƙasar da aka ce ba ta bin kowace irin shari'a abin da yake faruwa yanzu a najeriya shine akwai kasashe da suke bin shari'ar musulunci kamar iran akwai kasashe da suke bin shari'a ta turawan yamma misali kamar america sannan akwai kasashe da babu shari'a kwata-kwata kamar najeriya babu shari'a wato ko da kotu kowace iri ce ta yi hukunci to wannan hukuncin sai in ya dace da tsarin 'yan siyasa sai in ya dace da san 'yan siyasa to abin da ake yi kenan alama allama da ibrahim zakzaki mutumin da baiwa kowa komai ba ya ba wa wannan al'umma gudunmawa ga gagaruma amma wannan bai hana sojoji da rana tsaka su je gidansa su kashe sama da mutum dubu su kashe iyalansa su buɗe wa mai ɗakinsa wuta shi ma su buɗe masa wuta su tafi da shi a matsayin sun ɗauki gawa su ja shi akan gawawakin 'ya'yansa to kuma wai wannan mutumin wanda aka zo kotu kotu dai irin wadda ake bi a tsarin wannan kasa ta ce e an zalunce shi ta ce abin da aka yi ba daidai ba ne ta ce kuma wajibi ne a sake shi wajibi ne a gina masa gida wajibi ne a ba shi kariya ma in yana bukata to wai kuma yau shi ne gwamnatin buhari wai ta ɗauke shi ta kai shi kotu wai ta kai shi kotu wai tana tuhumarsa da kisa to kisan wa kisan 'ya'yansa ko kisan almajiransa dubu saboda haka wannan zaluncin da aka yi kuma ministan shari'a yana gani yana ji ma'aikatar shari'a tana gani